aka kamo wani boka aka tattaro shi da kayansa da buzayensa da layinsa da carbunansa duka 'yan hisba suka yi min sama da shi mala inda tauhidi ba inda baka shiga ba tsoronsa ake ji daga baba ake tsayawa amma na ce a ji a ɗauko shi kafin ka ce mai da kayan suka tattaro shi da kayan duk suka zubo su a buhu aka zo aka zazzage muka ce kai mai sana'a yace wanda yace shi almajirci yake mace ana ai ba kan almajirci bane da mun ga ahalari da kawa'idi da ashima'u da iziya da risala da allo sai mu ce amma aljishi ake amma wannan tsafi ne nasa aka yi masa wa'azi aka yi masa wa'azi ya ce to wallahi ya tuba zai bari sai ce to da Allah kafin ka tuba ko za ka gaya mana mu masu wa'azi suwa suka fi zuwa suwa ya kwastomanka da suka fi zuwa kana yi musu bokanci ya ce kwastoma na mafi yawa mutum hudu ne akwai mata su ne manyan kwastomomi na akwai 'yan kasuwa su ma kwastomomi na ne akwai 'yan siyasa su ma kwastomomi na ne sannan akwai masu kuɗi su ma kwastomomi na ne ita waɗannan su ne kwastoma na muka ce to ko za ka gaya mana kwastoman ka na farko mata me ya fi kawo su ya ce abu biyar ne na farko wata za ta zo ta ce a mallaka mata mijinta ta zama tana umarta sayayi tana hana shi ta zama kamar allansa sai abin da ta ce a raba shi da uwarsa a raba shi da kowa abin da take so shi yake so iza qalal hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalal hazami yace saboda aka sai mata hada hadi sai yake ba mu labari akwai wata da aka yi mata wani irin tsafi tsafin yace da bakin allo aka yi shi aka wani rubutu a jikin allo baki kuma na karfe da aka gama sai aka wanke a ruwan sai aka ce wannan ruwan ta je ta raba shi biyu rabi ta dama masa fura da shi rabi kuma ta masa miya da shi sannan wannan ruwan kafin ta amfani sai ta yi tsarki ta yi tsarki ta wanke gabanta sannan ta tsiga jinin al'ada a ciki malam mutum yana ta shan gada da a shi jinin al'ada yake sha aka aka ba aka hada masa miya malam da jinin tsarki ta wanke gabanta sannan ta tsiga jinin al'ada a ciki malam mutum yana ta shan gada da a shi jinin al'ada yake sha aka aka ba aka hada masa miya malam da jinin al'ada da tsarkinta ya ce da tasha tasha ya sha kuma baya azkar ba azkar ba tauhidi sai tsafi ya kama shi idan ya ɗauko albashinsa kan sai zo ya ji a gabanta sai abin da ta ce sai to ta ce mabokan nan yau wata uku da yin abin nan amma na yi nasara don haka duk abin da kake so in maka zan maka shine daga ciki ya kwanta da ita ya ce to shi dai tsakanin zawarawa da matan aure da zawarawa da matan aure da 'yan mata bai san adadin waɗanda ya kwanta da su ba wasu ma sai ya ce tsafin zai rubuta a gabansa ne ya goge a cin gabansu sannan zai kama kuma ta ce ta yadda a yi mata haka ya ce to wannan yana daga cin abin da ya fi kawo mata mallakan miji ice na biyu abin da ya fi kawo mata ka aiki shiya a yi masa abin da za a shashatau a shashantar da shi ya zama baya ma sha'awar yin aure a batta daga ita sai ya'yanta kawai yace to wannan shi ma suna zuwa musu irin wannan tsafin ya faɗi kala kala yadda yake yace na uku abin da yake kawo mata in har an fi ta an yi kishiyar to a haukata ta ko a raba ta da mijin ko a lalata abincinta ko girkinta ko jinin al'ada ya barke mata ya ta zuba ya zama duk sanda mijin ya je sai tare da ita ba a cikin tsarki ba ko a haukata ta tabar gidan yace to waɗannan suka su ce irin wannan suke so a yi musu yace sannan na hudu wata za ta zo ta ce ita su ne ma masu ɗan sauƙi wata za ta ce tana son maganin farin jini gare ta ko ga 'ya'yanta 'ya'yanta sun ƙi auruwa ko kuma tana son a dinga layi a ƙofar gida kamar mutum goma ishirin talatin a lokaci guda su dinga layi suna son yarta tana son a yi mata maganin farin jini da za ta jawo samari ta jawo masu kuɗi ta jawo masu arziki ita to waɗansu ka zo a yi musu wannan sannan ta ce wata kuma takan zo ta ce a yi mata tsafin da za a haukatar da 'ya'yan kishiyarta a haukatar da su ko a raba su da ubansu ai za a raba su da ubansu saboda waccan ta haifi 'ya'ya bakwai ita ta zo bata kai bakwai ba ta daina haihuwa to shi shine ce bari ta lalata rayuwarsu su zama ubansu yana tsine musu yana la'antarsu yana korarsu baya son zama da su ita kuma irin tsafin da ta ji a mata kenan yace to kaɗan ne daga cikinsu kuma suke zuwa su ce ko suna ba su da lafiya ko kuma su ce wato suna yin wata sana'a suna son maganin kasuwanci yace amma biyar din da mali na gaya maka yace kusan shi ne a shekarun da ina bokanci abin da ya fi kawo mata na ce to yan kasuwa fa yace yau wato su yan kasuwa mafi yawa mutum zai ce yana neman maganin sa'a ko kuma yace yana so a lalata rumfar wani ya ba mu wani labari na kan kada kada aka yanka kadan aka cire kan aka saka a cikin ƙoƙo aka tsira allurori aka haɗa wasu ruwan magunguna aka zuba aka je aka ɗora akan rumfar wani tunda aka ɗora wannan akan rumfar sai ya daina zuwa kasuwa ya daina buɗe rumfar da ya taho kasuwa malam ko kan kadan yake gani sai ya koma duk inda ya inda ya haka za shi kasuwa sai kawai ya kwana ya dawo gida aka rasa dalili ga shi da farin jini ga kasuwa komai yana tafiya amma komai ya tsaya baya son a yi masa magana kasuwanci ko magana rumfa abokansa suka tsaya suka tsaya tsayin daka suka yi ta bincike sai aka ga kawai ana hawa kan kwano sai aka tarar da ƙoƙo babba an kuma sa ƙaramin ƙoƙo an rufe da suka sako da shi sai aka ga kan kada ne aka zo aka tofa ayatul kursiyu aka zuba fetur aka ƙone mala ana ƙonewa mutum sai da cikin hayyacinsa ta gashi yana tambaya me ke faruwa ya magana rumfa kasuwa aka ce ayo watan ka kaza baka je kasuwa ba to kaji shi abin da ya je a lalata kasuwancin dan uwansa shi ya dinga ciniki dan uwansa kuma a lalata kasuwancinsa yace to akwai masu zuwa akan wannan wasu kuma ice na cin bashi ne shi kuma wannan ice kabari muke sawa a kai layar shi kuma shashatau ne da rufe baki sai mutum ya zo ya ce maka ina so ina so ina so in karɓi bashi a wajen wani amma ba na so ya ce kuma in bashi sannan na je karɓar bashin ba na so ya ce min in dawon anjima da ka sai ya ci to ga maganin da kurkura bakin ka amma ka kai magana da kowa in ya kurkura bakinsa sai tafi kana masa salama yana mm mm mm saboda an ce kai magana da kowa sai yayi magana kai da kai mai karɓar bashin ko da ba azkar kake ba da yazo ya ce maka ina son bashin dubu ɗari sai saboda tsafin ya kama ka sai ka ɗauko kawai ka bashi sannan in ya karɓa sai a yi maka tsafi na biyu shi kuma a kabarin yaro ake zuwa a makabarta sai a huda kabarin karamin yaro sai a yi layin na rufin baki sai a je a saka to in dai jaririn nan zai yi magana to shi ma wannan da ake bin bashi zai yi magana shi sa wani sai ka ga yana ta karɓar bashi ba a tambayarsa to akwai wanda yake wannan ya ce abin mamaki ya ce akwai wani zan gaya maka a kaso ko da yake ba zan gaya maka shi ba ya ce wallahi malam mun hana shi sallar la'asar ya fi shekara biyar baya sallar la'asar saboda tsafin mun gaya masa in dai za ka yi sallar la'asar zai kare amma za ka yi suna za a san ka a ko'ina da wannan tsafin amma kai ka kuskura ka yi la'asar ya ce to wannan shi kuma irin tsafin da yake nan ya ce su kuma 'yan siyasa ice irin nasu tsafin ice kala-kala ne wani so yake a kashe ɗan takararsa wani a haukata ɗan takararsa wani a shashanta da ɗan takararsa wani kuma a yi masa abin da kowa a garin za a tsafa garin gaba ɗaya shi za a ta jefa a ƙuri'a ita akwai kuraye da ake siya mahaukatan kuraye da ranta kura za a siye ta ka duba rashin mutunci na kura amma haka za a kamo ta da ranta a saka mata layu a baki a ɗinke bakin a yi rami ƙato a saka ta a binne ice kuraye za a zagaya kusurwar gabar da yamma kudu da arewa a binne kura mai fada sai ta mutu a cikin ƙasa to in kuran nan za ta ƙara magana ya ce to ba za a ƙara magana akan zaben sa ba ko ya ci ko bai ci ba shi za a ba ice akwai kuma wanda hamma da mutum ake yi ana yanka mutum ana kashe mutum yace ice babbansa wanda ya koya masa bokancin yace sa abokancin yace malam ya taba sawa a ka masa jarirai guda bakwai ya gane ya ce jarirai sabo haihuwa nake so guda bakwai ya ce ba matsala zuwa yaushe kake so ya ce a cikin yaran da aka ɗauko akwai matar da shi yasa kullum na sai na mata ko mata ta je asibiti sai na tura ta dole yaushe kake so ya ce a cikin yaran da aka ɗauko akwai matar da shi yasa kullum na sai na mata ko mata ta je asibiti sai na tura ta dole ta ce irin masu zuwa ɗin Allah sarki haifi jariri ga yanku mun kawo ka ku kuskara wata daga nan kawai za ta fita da jaririn ya ce ba a yi awa 24 ba kwana ɗaya kenan ya ce wallahi sai da aka kawo jarirai guda bakwai ina aka samo su sakaci aka kashe uwa aka yi mai ciki aka nema asibiti aka je aka ɗauko gidan yara aka je shi dai ya ga jarirai dukansu sabuwar haihuwa guda bakwai aka ce da su za a haɗa tsafin ya ce shi dai samu duniya komai a yi akwai wata yarinya